sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau mu da warhaka mu da sake saurara da kwadi don lokaci a cikin labarin mu na sashen Hausa da za mu gabatar da sayo inan talata muna 17 ga watan Al-Muharram hijira fiya halitta daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yi daidai da ranar 23 ga watan Yuli miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara 1024 ga labarin mu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. musoma da sanar muku da cewa a yau ina ne ministan tsaron kasa janar salihu modi ya jagoranci bikin yaye wato manya-manyan hafsan sojawa da suka ɗauki horo na watanni tara wannan kuma domin ƙara musu sani da kuma ƙwarewa kan aikin su na ganin cewa sun ba da gudunmuwa don kawo ƙarshen ta'addanci da kuma ganin cewa wannan ƙasa ta mutu nijar ta kwana lahiya kuma ta tashi lahiya yayin wannan gagarumin biki ya samu halartar gwamnan jihar birnin yamai janar birgediya asuman abdu haruna hajji azula hagambo na ɗauke karin bayani a cikin wannan rahoto. wannan karo na uku ne da makarantar koli ta horar da manyan sojawa a wannan shekara ta 2024 ta yaye hafsoshi 26 daga cikinsu akwai ɗaya na ƙasar mali guda na ƙasar burkina faso da kuma soja guda na ƙasar gine sauran kuwa su 23 dukansu 'yan nijar ne su ma daga cikinsu akwai shidda garjin da kuma sojoji goma sha bakwai ministan tsaron ƙasa janar salifu modi a cikin jawabinsa na soma bikin ya ce kamar yadda kuka sani tun ranar 26 ga watan yuli da ya gabata da soja suka karɓi mulkin ƙasar nan al'ummar nijar ta nuna goyon baya da ba taɓa ganin irinsa ba saboda haka muna mika sahihiyar mu ga 'yan ƙasa da sunan shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman tani babban gurin wannan makaranta shine na su horar da manyan hafsoshi da za su tahiyar da ayyukan jagorancin rundunonin sojawa na ƙasar nan su kuma gudanar da ayyukan kare lahiyar al'umma da kadarorinsu inda za su yaƙi da ta'addanci su wanzar da zaman lahiya da kwanciyar hankali mai ɗoraya a cikin ƙasa da kewaye ministan ya ce da sunan shi da sunan shugaban kasa suna jinjina masu waɗannan sabbin hafsoshin bisa ƙwarewarsu da kuma kyakkyawan niyyar ta taimaka cikin ayyukan ci gaban ƙasar nan a ƙarshe ministan tsaron ƙasa janar salifu modi ya yi godiya ta musamman ga duk wasu masu ruwa da tsaki na gida da na waje soji ko kuma horar hula da suka sa hannu wajen ba da wannan horo tsawon wata tara a sahun gaban mushanin jami'a ta abdulmumin jofu kamar yadda shugaban kasa shugaban majalisar space janar brigadier abdulrahman chani ya dauki alkawarin ganin cewa zai kawo ragowar man fetur da kuma wato gazuwal zuwa ga al'umma na wannan kasa ta nijar wanda ya soma aiki a wannan rana ta talata 23 ga wannan wata na yuni 2023 aka haka ne a yau inna misalin sha biyu na dare abokan aikin mu suka zagaya akan tituna daban-daban musamman ma inda ake sayar da man fetur cewa da station station na ganin yadda wannan aiki ya soma gadan-gadan sun tarasu da kwararru kan kan wato wayannan bututun mayan sayar da man fetur musamman ma inda suka gudanar da setin yadda za a sayar da man fetur musamman ma kan raguwar da aka samu daga bangaren essence an samu raguwar wato tamma 41 daga bangaren gazuwal kuma an samu raguwar tamma 50 aka haka ne abokan aikin mu yayin hirar su da wayanda suka je saya sun bayyana farin cikin su da fata alkhairi zuwa ga shugaban kasa yayin da wannan bawan allah da ya sai ya bayyana jin sa kamar haka. gaskiya hakan da aka yi gaskiya mun ji daɗi sosai kuma muna ta fatan allah ya sa hakan shine ci gaba kuma allah ya kawo canji kan wanga abu na ake gaskiya mun ji daɗi sosai gaskiya saboda wani kullum ne a san sa'an litir sai na ba da ɗari da lagun yau na ba da la ɗari ne an sa'an litir guda gaskiya na ji daɗi kuma mun san sanin ci gaba ya faru za insha allah allah ya zama da nijar lahiya allah ya kakwanci hankali a cikin ƙasa shi kire muka ta addu'a muka ta roƙon allah ya sa idan mun shi a jihar da magaram inda a wannan rana ta talata ne ministar ke kula da agaji da tawahi madam aisa lawan wanda ta jagoranci so mu raba abinci kyauta ruwan allah zuwa ga marasa karhi wato yan raba naka wadata mu wannan kuma yana daga cikin shirin gwamnatin shugaban kasa kuma shugaban majalisar cnsp janar brigadier abrahaman chani da ya ɗauki alkawarin ganin cewa zai bayar da tasa gudunmuwa domin kawo sauki zuwa ga al'umma na wannan kasa ta mu nijar musamman ma waɗanda ke cikin halin kakanika a ko da yaushe yayin raba wannan abincin ya samu halartar gwamnan jihar da magaram kanal isu labo sabo tare da magabata na bariki da ma na gargajiya abokin aikin mu na jihar da magaram usmailu usman magajin gwam wato minista ya aiko karin bayani a cikin wannan rahoto a cikin arantuma ta ziyarta birnin da magaram a nan ne aka gudanar da wannan shagulgulla don yaƙi da karamcin abinci mada raba abinci ga masu karamin ƙarfi minista mai kula da jin kai da agaji da yaƙi da ibtila'i ta ce ta kaddamar da wannan shagulgula a fuskar wannan jihar ta da inda an yi jawabai daban-daban jawabi na farko shine na wakiltaccen al'umma na fuskar birnin da magaram isu mama inda ya kai godiyar shi bisa kan zaɓi da aka ma a ranar suma ta biyar ta cikin birnin da magaram domin kaddamar da wannan shagulgula a fuskar wannan jihar ta da daga nashi waje mai girma gwamnan jihar da magaram kwananan isu labo a cikin jawabin shi ya bayyana cewa babu shakka a fuskar jihar da magaram sama da gidaje 25,400 za su samu wannan tallafi kimanin mutum 177,800 eh, za su samu wannan tallafi wanda kimanin ton dubu biyar da tamanin ne za a raba launin abinci daban-daban za a yi wannan raban a kashi biyu a cikin jawabin da take mai girma minista da ta kaddamar da soma wannan raba abinci a kyauta zuwa ga al'umma ta bayyana cewa babu shakka a cikin tsari ne na eh, gwamnati domin rage ma al'umma raɗaɗi a wannan lokacin wanda kuma ya danganci a cikin faɗin ƙasa sama da gidaje 143 wanda kuma kimanin mutum miliyan guda ne za su dace da wannan abinci wanda kuma sama da eh, tsabar kuɗi miliyar ɗaya ne gwamnati za ta kashe domin rarraba wannan abinci zuwa ga al'umma kyauta har yanzu dai a jihar da magaran musamman maka kan ajandar ministar agaji da tawahi madama aisa lawan wandarama inda dangance da ziyarar aiki da ta kai a wannan jihar ta da magarama a yau inan kuma ta gudanar da wa'insu ziyarce-ziyarce na gani da ido musamman ma a wuraren da aka fuskanci ambaliyar ruwa ta wannan shekara ministar ta je ne domin ganin yadda al'umma suka fuskanci wato ambaliyar ruwa da kuma sauraron su kan yadda gwamnati za ta bayar da agaji domin rage musu wannan radadin akan haka ne abokan aikin mu suka raki minista yayin wannan rangadin kuma ga rahoton da suka aiko mana daga jihar da magaram cikin kominta gafati nan ne zangonta na farko mai girma minista tare da rakiyar gwamnan jihar da magaram kwananan isu labo sun kasance ne domin gani da ido halin da al'umma suke ciki a tsawon shekaru biyu na baya da ruwa ya laƙume duka garin nasu da nan tawagar eh, minista da gwamnan jihar da magaram sun gana da al'ummar garin unguwar zule da suka musu bayani dalla-dalla da nan Eh, minista da gwamnan jihar da magaram sun bayyana ce musu gwamnati za ta ga irin halin da ya kamata ta yi na kama musu a cikin wannan yanayi da suke ciki bisa batuna batu na kiwon lafiya batu na ilimi batu na maganar ruwan sha kuma da batu na maganar noman rani daga nan tawaga sai ta kasance a nan tsohon garin da sama da shekara biyu inda ruwa ya lakume ganin halin da yanayin gurin yake ciki daga nan tawaga ta kasance a nan garin kacar fela inda a nan tawaga minista da gwamnan jihar da magaram sun ga halin da garin yake ciki bayan ruwa da aka yi wanda ya makule duka garin a nan minista ta bayyana cewa babu shakka gwamnati za ta ga irin hanyoyin da za ta bi don taimaka ma al'umma ganin halin da suke ciki kafin ta bar garin ta kasance a nan wani hili matan garin suka ba da himma bisa kan aiki na ginakaci domin yaƙi da zaman banza daga isowar ta birnin da magaram ta kasance a nan fadal mai martaba sarkin da magaram alhaji abubakar sanda umaru inda ta kai musu ziyara daga nan mai girma minista ta ci gaba da ran gadin nata inda ta kasance a nan garin a Ranguza cikin kominta da kusa cikin departamata ta ta domin gani da ido halin da al'umma suke ciki ganin ruwa da ya sabka daban da bakin kwarya sama da milimeta kusan 300 a tsawon kwana uku kuma musamman a nan garin na arunguza wanda sama da gonaki goma sha hudu suka lakume wanda kuma dabbobi sama da ɗari biyu suka mutu da nan mai girma minista da gwamnan jihar da magaram kwananan isu labo sun jajanta ma al'umma wannan gurare daban-daban da kai gaisuwa ta shugaban kasa general de brigade abdurrahman chani da firaminista ali muhammad lamin zen da nan domin sance a nata bangare gwamnati za ta ga irin hanyoyin da za ta bi domin taimaka ma wannan al'umma da suka shiga cikin wannan yanayi daga nan mai girma minista ta jagoranci zaman taro wanda ya haɗa ta da ƙungiyoyi na agaji masu kawo nasu tallafi ga al'umma a fuska wannan ta da magaram da ana mai girma minista ta bayyana musu irin kokari da gwamnati take yi na taimaka ma al'umma ganin yanayin da suka shiga a wannan lokaci idan mun a jihar tilaberi inda daga nashi waje gwamnan jihar tilaberi laftana kanal maina bukar ya jagoranci so raba abinci kyauta ruwan allah musamman ma ce maka zuwa ga al'umma marasa karhi cewa da yan raba naka wadata mu wanda gwamnatin shugaban kasa ta ayyana za ta so raba abinci gaba daya a cikin wannan jihohi na wannan kasa ta mu niger a fuskar jihar wato tilaberi abokan aiki mu musamman ma sa'adatu abdulrazak kelesi ta halarci bikin raba abinci zuwa ga al'umma kuma ga rahoton ta aiko mana shekara 2023 zuwa shekara 2024 cimaka da aka shi aka samu suna kimanin ton 273.58 cikinsu ya sun yi digo 67 lalle da cewar dangance da wannan gwamnan jihar talabi lutunan kunilan mai na buka. je wajen kamar da wannan biki na raba cimaka kyauta gundumar da ke cikin wannan jiha ta tilaberi wayanda za su samu wannan ce maka akwai gundumar bankilari ayyaru bani bangu walam gwace tera abala da kuma toroɗi kowa ya sa a cikin wannan lokaci da muke dangance daga wannan gwamnati ta ɗauki matakai iri-iri domin raba cimaka kyauta ga waɗanda ke da iyalin waɗanda ke da ƙaramin alhaki lalle a gaba wajen kamar da wannan biki gwamnan jihar talabijin luturan kunilan maina buka ya ɗauki magana domin ya ba da gaisoshi zuwa ga mutane gaba ɗaya waɗanda suka zo wajen gudanar da wannan biki a gaba ga jama'a duka domin wannan cimaka a rarraba shi a cikin gundumomi na cikin wannan jiha ta tilabiri gwamnan jiha ta tilabiri lieutenant mai na bukar ya kwatanta mutane lalle gwamnati kokarin da take nan tana yi a nan cikin kasar mu ta Nijar kun bayan wannan gwamnati ta gamsu sosai da wannan sakamako da raba abinci da ake nan ana yi ga al'umma duka gaba ɗaya a nan cikin kasar mu ta Nijar balle a cikin wannan jiha ta Tilaberi a cikin karin bayanin gwamnan jihar Tilaberi Lieutenant mai Maina Bukar ya kwatanta da cewar kwamiti waɗanda ke kula da wannan raba cimaka su tsaya kan ka'ida su yi aiki sosai kowane magidaci ya samu cimaka da ta huto daga hannun gwamnati daga nan idan mun je a jihar maradi inda daga nashi waje magatakarda na ofishin wato gwamnan jihar maradi ya jagoranci raba abinci kyauta zuwa ga al'umma musamman ma a fuskar jihar ta maradi wanda ya gudana a nan wato garin shaharkwari da ke cikin gundumar gidan rumishi abokan aikin mu na jihar maradi abdu yahaya jimi da nasiru na kakale su halarci wannan gagarumin bikin ga rahoton da suka aiko mana. wannan rabon abinci kyauta ruwan allah ya shahi masu ƙaramin hali da aka tantance da su a cikin jihar maraɗi inda gwamnati ya keɓe ton 520 na abinci wanda zai raba ma masu ɗan ƙarhi wannan da ya taimako na abinci da gwamnati a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa general de brigade abdulrahman tani ta saye da kuɗin ƙasa zai taimaka wajen rage raɗaɗin da masu ɗan ƙaramin ƙarfi ke fama da shi na rashin abinci a cikin jawabinta shugaban barikin shadakwari ta isar da sahihiyar godiyarta da ta al'umma na zaben sha da kwari wajen kaddamar da raba abincin a cikin jihar maraɗi a lokacin da yake nashi jawabi shugaban gundumar gidan rumji kwamandan ɗahiru ali ya yaba gudunmuwar da suke samu daga shugaban ƙasa da gwamnatin shi wajen taimakon talakawa musamman ma a wannan lokaci da masu ɗan ƙaramin hali ke neman agaji sannan ya bayyana cewa taimakon za a raba shi ne ga waɗanda ya cancanta a jawabin shi na kaddamar da rabon abincin kyauta a cikin jihar maraɗi ga masu ɗan ƙaramin hali da aka tantance. magatakarda na ofishin gwamna da sunan gwamnan jihar maraɗi ya isar da gaisuwar shugaban ƙasa general da brigade abdulrahman chani ga al'umma kamar yadda kuka sani shugaban ƙasa bayan inci na ƙasa da suka nemo muna bayan abinci da aka sa ana saida da rahusa cikin gundumomi da cikin garuruwa sun je su yi nazarin cewa akwai wasu bayan allah wa'anda ba su da abin sayan wannan abinci irin yadda duk ya yi arha an sa masana sun je sun yi kwankwanto cikin garuruwa an binciko wa'annan bayan Allah wa'anda aka tabbatar da cewa suna da karamcin abinci kuma bayan suna da karamcin abinci suna da karamcin abin sayan abincin an ɗauka kamar duk wani mai naji yana da mutum bakwai za a ba su kilo ɗari na hatsi muna kyauta zaton jama'a dangance da abubuwan muka gani na wannan damuna mai albarka wannan hatsi inda ci za a yi to insha Allah rabi in sabo bai iske su ba to tsakanin su da sabo babu nisa da yawa saboda haka abun da muke so ga jama'a saboda Allah duk wanda Allah ya sa ya samu wannan taimako jama'a a bar shi gida a yi kokari irin yadda shugabannin kasa suka tahi tsayin daka suka nema su taimaka mu talakawa kowa a gudu tare a cire tare to amana ce aka ba ku muna so wannan hatsi da aka bada a raba su a ba wa'annan da aka ce a ba kuma abin hikai gare su duk irin yadda ake da abinci a cikin daki ba zai taɓa amfani ba sai ana zaune cikin lafiya to muna nema ga kowa mace namiji yaro ko babba addu'o'in da aka saba kasan nan mu ci gaba da yanzu ubangiji Allah ba mu zama lafiya a ƙara yin addu'a kuma wannan damanar ta faro ubangiji Allah cikin iko ne ya kai mu ta lafiya inda sa'adu ibrahim ya bayyana mahimmancin taimakon a wannan lokaci da muke ciki wannan taimako in ji shi zai shahi dukkan barakokin jihar maradi to madalla masu kalan mu sauraron mu gaba daya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau a madadin ilahi ra'abu kana aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku da shirin musamman ma ni da na shirya na gabatar abdulrahman malam sidi shi balar bagi nake fatan allah mai kwami komi ya saki salam da alherinsa daga nan tele sahel asuba ta gari assalamu alaikum Música